الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 21 ga watan sha'ban shekara ta 1437 hijiriya wanda shine ya dace da 28 ga watan biyar shekara ta 2016 a miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na alkaba'ir na imamu zahabi wanda muna kan alkabiratu samina babban zunubi na takwas shine ne walidain sabawa iyaye shiga hakkin iyaye rashin mutunta iyaye da rashin kimanta da darasha iyaye Allah ya tsare mu mun ji bayani dalla-dalla a satin da ya gabata da narkon azaba ga wanda Allah ya jarrabe shi da wannan fitina ta saba iyayensa ba abinda za mu ce sai dai mu ce Allah ya sa mu cikin masu bin iyayenmu kuma ya azurta mu da gamawa lafiya da rabuwa lafiya da iyayenmu ban sani ba muna kan gabar magana ta ta nawa ne za mu tashi wa ya sa alama inda muka tsaya ku yi haƙuri ba mu fara da wuri ba don ina kan hanya na yi tafiya ne shi sa ban samu isowa a kan kari ba insha Allah mun karanta hadisin abu hurairata رضي الله عنه قال قال رسول أربعة نفر حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها منكر تاشي ba wanda ya sa alama a watan da ya gabata saboda ni ba littafi ba na bane a hannuna kai haka ke karatun ba sa alama فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يحتاج أن يجتاح مالي wani mutum ne ya zo gurin manzan Allah alaihi salatu wasalam ya ce ya manzan Allah ga wani mahaifina yana so ya karɓe dukiyata sai manzan Allah ya ce da shi anta wa maluka li abika da kai din da dukiyarka gaba ɗaya na babanka ne har za ka kawo karan babanka zai karbi dukiyarka to kai ɗin ma gaba ɗaya sai ɗauke ka <laughs> ko ba ka bane ba shine an tamaluka li abika an tambayi kabul ahbari dangane da uququl walidaini ma huwa menene ma'anar saba wa iyaye kaji in ji kabul ahbar yace huwa idza aqsama alaihi abuhu أو أمه لم يبر قسمهما قسمهما idan baban shi ya yi rantsuwa ko mahaifiyarsa ta yi rantsuwa a kan wallahi sai ya yi kaza mai saba wa iyaye baya bin rantsuwar iyayen nasa baya kubutar da su akan rantsuwarsu kamar yanzu baban ka ya ce wallahi sai ka yi kaza kai kuma ka zo ka ce bara ka yi ba to wannan saba wa iyaye kenan mahaifiyarka ta ce maka wallahi tallahi wane sai ka yi kaza kai kuma ka zo ka ce bara ka yi ba alal akalli ko ba kuma ya kamata ka kubutan mata da nan tuwarta ba sai ta yi kafara ba to shine ɗaya daga cikin simfi simfi da nau'i nau'i na saba wa iyaye wa idan amarahu bi amrin lam yuti amrahuma idan suka umarce shi da wani umarni in suka umarce shi da wani umarni kuma baya bin umarnin su duk abinda uban zai ce yayi bare ba duk abin da uwar za ta yi sai ce barai ba wa idza sa'alahu lam yu'tihima idan suka tambaye shi wani abu baya ba su wa idza tamanahu khanahuma idan suka amince masa sai ya ha'ince su wannan gaba ɗaya alamomi ne na mai saba wa iyaye kuma duk ukubar da aka tanada ga wanda yake cin mutunci da saba wa iyayensa to wannan bawan Allah ya cancanta ya same shi wani bawan Allah mahaifinsa ya aika ya ce aje a gaya masa ya ga ya ɗebi watanni wajen uku hudu ko gaishe shi baya yi sai ya ce aje a gaya masa mahaifin ya ce aje a gaya wa shi yaron ku gaya wa ne fushi yake yi da ni ne ya tura wani babban malami shi din mutumin babban mutum ne sai tura wani babban malami ya ce je masa magana da malami ya je samu yaron sai ya ce ka je ka gaya masa fushi nake da shi ubansa ne ya aiko ya ce a gaya mai fushi yake yi ne da shi ya ki gaishe shi yin wata kaza sai dan ya ce a je a gaya mai fushin yake yi da shi kuma a gaya mai me yasa zai kori mahaifiyarsa a gidansu me yasa zai sake masa mahaifiyar. mahaifiyarsa wannan ai cin fuska ne a matsayinsa shi yanda yake yanzu ya girma yana da matsayinsa da mutuncinsa za a zo a kori uwarsa a gidansu zai zo ya sake uwarsa an ce masa shi dan iska ne kuma shi kenan ya kori uwarsa a gidan shi kuma har ya saura ya zo yana abin ya ce wallahi daga nan haki ya ta tashi hayahata hayahata idan ka gaya masa ai kai malami ne mai wa'azi ka je ka karanta masa in ya dawo da ita za mu ci gaba da mu'amalar shi idan bai dawo da ita ba na daina masa magana ke laifin baban ya sake uwar nam ba daɗi kwarai da gaske mahaifi ya raba mahaifiyarka da gidanku akwai ciwon da baya misaltuwa amma ya kamata ka sani tsakanin uwa da uba ɗin nan tsakaninsu na auratayya ne allahu a'alamu da abin da ke tsakaninsu kada mutum ya yi gaggawan shiga faɗa tsakanin babansa da mamansa kai dai ka yi musu addu'a Allah daidaita su ka yi ƙoƙari ka bincike ka ga ina ne gaskiya take ka taimaki gaskiyar ko a ina take yanzu a nan kaga ba a tambaya me yasa ya sake ta me yasa ya rabu da ita watakila ma ita ta ce sai ya rabu da ita watakila kaza watakila sata ta masa watakila magani ta zuba masa saboda yana da kuɗi watakila kaza watakila nema ta ta halaka shi watakila menene Allahu a'lamu zai iya yiwa a matsayinta na 'yar adam to amma abin da nake so ka gane yanzu wannan abin da mutumin nan yayi ya daidai ba daidai ba ne ka ce a gaya masa ya eh, fushi kake da shi to bari in gaya mala duk wanda yake fushi da ubansa da uwarsa bai shiga aljanna ba ita ce gaskiyar magana ga wani hadisin سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أصحاب الأعراف من هم؟ وما الأعراف فقال أما الأعراف فهو جبل جبل بين الجنة والنار وإنما سمي الأعراف لأنه مشرف على الجنة والنار وعليه أشجار وثمار وأنهار وعيون وأما الرجال الذين يكونون عليه فهم رجال خرجوا إلى الجهاد بغير رضا آبائهم وأمهاتهم فقتلوا في الجهاد فقتلوا في الجهاد فمنعهم القتل في سبيل الله عن دخول النار wa minhum uququl walidaini an dukhulil jannati fahum ala al-arafi hatta yaqdi Allahu fihim amrahu an tambayi Abdullahi dan Abbas wai suwaye al-araf yan tozan al-arafin nan da ce wa ala al-arafi rijalun yarifuna kullam yace al wani dutse ne tsakanin aljanna da wuta al jama'a dutse ne tsakanin gidan aljanna da wuta haka Allah ya dire shi kuma an ce da shi al ne saboda yana tudu ne daga kansa zaka hango aljanna zaka hango wuta kuma a kansa a kansa akwai bishiyoyi da 'ya'yan itace da koguna la ilaha illallah wa ayun dutse fa akaram kallah dutse a kansa akwai koguna ba kogi ɗaya ba koguna wannan wani abu ne na mai ban mamaki ai al'ada da aka saba kogi kan yana kasan dutse to wannan dutsen saboda bala'in girmansa da faɗinsa akwai koguna da bishiyoyi da idanuwar ruwa masu bulbula shine wannan turar la'arab ɗin da wani farfajiya wani fili da za a zo a jibge wasu mutane waɗanda su dai ba 'yan aljanna ba kuma su dai ba 'yan wuta ba haka zo a riwaya wani lokacin sai a juyar da su bangaren aljanna su yi ta shan ni'imar aljanna tana buga su ni'imar aljanna tana ta buga su idan sun gama shan ni'imar aljanna sai a juyo da su bangaren wuta ta buge su ta ta sheme su su yi ta konewa azaba sai an ɗauki wani lokaci sai haka za a yi ta musu haka za a yi ta musu haka za a yi ta musu har sai lokacin da za su zo su haɗa kai gaba ɗaya sai suna neman alfarma Allah Ubangiji ya dubi rahamarsa da jin sa. shi gafurur rahim ne ya taimake su ya agaza musu ya kai su gidan aljanna ai musu afuwa to yace me dalilin da yasa mutane suke zama al-a'raf din nan yace ar-rijal alladhina yakununa alayhim fahum rijalun kharaju ila al-jihad bighayri rida aba'ihim la ilaha illallah masu hawa turan al-a'raf waɗanda suke fita jihadi jihadi fa wajahidu fi sabilillah jihadi suke fita ba da izinin iyayensu ba laifin sun fita jihadi ba da izinin iyayensu ba shi yasa bara a samu bara ma su samu shiga aljanna ba suna nan akan tozon larafi wa ummatim kuma tsautsayi yasa sun fita ba tare da izinin iyayensu ba sai aka kashe su yasa aka ce idan zaka je jihadi ka je ka nemi izinin mahaifinka ka je ka nemi izinin mahaifiyarka ka duba wannan jihadi aikin Allah ne sirf amma yanzu mutum zai wata harka a duniya sai ce ko su yadda ko ba su yadda ba kuɗi na ne zan yi kawai ko ba haka bane ba ka je kana neman yarinya babanka ya ce wannan gidansu ba tarbiya ni ban amince da su ba ka je ka canja ka nemi wata sai ka je ka ce wa ganinsa ka ce ka je ka gaya mai dan uwanka ne ku gane ba ko haka ake faɗa wai kai ne fa za ka gaya wai kanin babanka kanin babanka ka je ka gaya masa ai dan uwanka ne ka gaya mai wallahi wallahi ba wanda ya isa ya hana na aure yare <laughs> haka suke faɗa ko ba haka bane ba ya sha tsuwa shi kuma dan sako ne ya ce to yaro ya fandare ya ce gaskiya ka ba shi haɗin kai kawai inda ba komai za ka yi masa ba laifin uban bai da kuɗi tunda bai da kuɗi ba shi zai ba dole ya kyale shi haka ya ce ya ce wallah haka ya ce to kaje kai kaje kai wallahi bayan da za ka samu albarka a wurin nan kana zuwa za ta fara cin mutuncin kamatar dan ma da kun haifa bakinsa abin da zai fara koyan magana zagin ya ce baba uwa ka wallahi haka suke yi ba haka suke yi ba yaran mu yanzu yan kananan nan masu zakin baki masu fara magana suna farawa da koyon zagin uban suke kai ni kaza ga dan abin kaza ka to shukar da ka shuka ne kake girba ku bi iyayenku in har a jihadi an ce idan baka bi iyayenka ba za ka shiga aljanna ba ya akhi ina ga al'amura na duniya a ah, ya samu aiki ne a wani wuri mahaifinsa ya ce shi bai yarda da wannan aikin ba baya son sa a wani harka ce zai fara yi da wani mahaifinsa ya ce ba na son hanga kana alaka da wani in dai abin da ya umarce ka ba sabon Allah ba ne to ya kamata kai haƙuri da ra'ayinka ka bi shi idan ku abin da ya umarce ka sabon Allah ne to annan munnan muna da aya in hadaka. li tushrika bi ko li ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma kuma mai alade ya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq haka yazo kuma a cikin hadisi famana ahumul qatl fi sabilillahi an dukhulin nar malam ka san me yasa ba shiga wuta ba directly ma sabawa iyayen kadai ya isa ya sa su shiga cikin wutar jahannama to amma me yasa ba su shiga jahannama ba dan an kashe su sun yi shahada wannan albarkacin shahadan shine aka ce a ɗan rataye su amma aljannar kuma sabawa iyaye ya hana ba su shiga ba wutar kuma wannan kashe su da aka yi saboda Allah ɗin to shine ba za su shiga wutar ba wa minhum daga cikin laifuffukan waɗanda suke kan tozon la'arafi akwai uququl walidaini saba wa iyaye an dukulil jannati Fahim ala arafi hatta ya yaqdi Allahu fihim amrahu haka za su yi ta zama akan wannan tozon la'arafi sai Allah ya yanke hukuncinsa akan su wa fi sahihaini أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس مني بحسن صحابتي ya manzo Allah waye ya fi cancanta a gare ni a cikin mutane in kyautata zamantakewa da shi qala ummuka annabi ya ce mahaifiyarka qala thumma man sannan kuma wa annabi ya ce qala ummuka mahaifiyarka qala thumma man sannan ya ce sai kuma wa qala ummuka annabi ya ce sai mahaifiyarka qala thumma man ya ce sai kuma wa a na hudu ne manzo Allah ce ta babanka thumma adnaka adnaka sannan na kusa da kai sannan kuma na kusa da kai hadisin muslim da bukhari suka ruwaito shi kaga wannan yana nuna mana eh hakkin uwa ya fi karfi akan hakkin mahaifi hakkin uwa ya fi karfi akan hakkin mahaifi mahaifiyarka ta ce zaidu babanka ya ce zaidu tafi wurin mahaifiyarka ƙwarai da gaske ka samu kuɗi za ka biya aikin hajji na mutum ɗaya ga babanka bai je ba ga tsohuwarka ba ta je ba karbi fasfot ɗauki tsohuwarka ka kai ta gidan fasfot a yi mata fasfot. ka sa a yi mata fasfot ka yi mata komai da komai ka je ka kai da fasfot ɗin da hoton da komai ka je ka ce babanka kai min addu'a na biya wa mahaifiyata kujera kai ma in Allah ya hore baɗi zan biya maka <laughs> to ai ka san ka nemi shawararsa ba yadda zai ba <laughs> wallahi galiban ba sa yadda yanzu kai baka da kunya yanzu ni zaka zo ka abuna abuna yau hajiya yanzu ba ta da lafiya tana ciwon kafa abuna yau shi zaka abuna ka bari in na je na dawo ka zaka <laughs> so ba sai kai wani dogon shawara ba kawai ka kai masa sai dai in ya maka illa ya ce to kai uwarka ce ka biya ni kuma matata ce ni kuma ban ba da dama ta fita ba <laughs> Allah kuwa ai zai iya maka illa akan wannan kwarai da gaske kaga nan kuma sai dai babin alfarma kenan to ba abin da za a yi a taimaka mu ma za mu duba yadda za a insha Allah baɗi da kai za a tashi in kuma jarin kai kare zuwa baɗin sai a shafa masa hakuri kenan to kaga wannan yana nuna mana hakkin uwa jama'a za mu yi bayanin abin da uwa take waɗa nan gaban insha Allah fa hadda ala birril ummi thalatha marratin ya kwaɗaitar akan abi uwa sau uku wa ala birril abi marratan wahida kuma abi uba sau daya wa ma zaka illa li anna ana'aha aksar wa shafaqataha a'zam ba dan komai ba saboda wahalarta yafi yawa tausayinta yafi girma ya akhi wallahi tallahi uwarka ta fi tausayinka akan babanka yau namiji ce kira da shi mutuwa ma zai mutu uwa kuma ce ina ina tausayin uwa akan da malam baya ma lissafuwa baya lissafuwa ma'ama tuqasihi min hamd tare da abin da mahaifiyarka take shan wahala tuqasihi wahala na ɗaukan ciki wa tal ga naƙuda wa wilada ga haihuwa wa rada'a da shayarwa wa saharu lailin da rashin bacci da daddare iyayenmu duk ba sun mana wannan ba tana ɗaukan ciki wata ɗaya wata biyu za ta fara tsince da janyam tsiyit tsiyit tsiyit wata ta fara neman ƙasa tana ci wata masai wallahi ya fi mata ƙanshi a kan turare turare ba ta so a sa a gidan saboda kai saboda cikinka ta fara zirga-zirga zurubtun asibiti allahu alamu kullum tana kan hanya a duba mata lafiya ta kwana tana ciwon ciki babanka yana cewa to ya jikin dai ya to Allah ba da lafiya ba ni bargona wallahi tallahi bacci zai yau maza malam namiji kai kar lamarin namiji sai dai addu'a mutum ba zai dauki matarsa ya kai ta asibiti za ta haihu tun karfe tara da rabi na dare bayan isha ta fara murda naƙuda sai ya je ya kai ta idan ya kai ta tara da rabi yana ba ta gado minti goma sha biyar zai dan fara gyangyaɗi a wurin da aka ba ta gadon tukunna idan ya san ta samu abu nan sai ya nemo wata kanwata ko yar uwarta ko yarta mai aure sai ce zo ki zauna a wurin mu sai wallahi bacci nake yi zan dan karasa gida sai sai to alaji aje ai bacci mataka tana kan lebo tana nakuda tana gadan haihuwa ko ta mutu ko ta rayu amma wallahi malam mutum zai je kwanta ya baccin sa lafiya kalau yace zan bar waya ta a silence in kun bugo zan na tashi zan gani ko idan an yi haihuwan amin text wani sai da asuba ma ya tashi ya shirya tukun zai buga waya yaya aka yi ta haihu ko bata ai yanzu bata haihu ba ko kuma ta to alhamdulillah mun gode Allah zan dawo zan zo bayan karfe tara insha Allah in na karya in kai yara makaranta haka suke haka ake wa mata to wannan wanda ya kokari ma ya kai ta kenan wani wallahi ce Allah ki kira yan uwanki su kai ki yana tirakarsa zai bada kuɗin a je a kama mata gado shi ba zai je ba wallahi tallahi da yawa daga cikin mazan da matarsu ba ta da kimar da za su ɗauke ta su kai ta asibiti wallahi sun iya mata ciki amma ba su iya kai ta asibiti ba kuma ka tsaya kai tunani ka gani ka taɓa ganin sa asibiti da shi da matarsa sai dai tura ta ita kaɗai wata da cikin ma watakila ta haihu watakila ba za ta haihu ba akwai mutumin da yake gaya wai wani wai abokinsa a kan ya ga yana ɗaukan matarsa a mota ya ce ka amma kai ko gaskiya banza ne wallahi kai yanzu kai wannan matan zamana za ka bata lokaci kana ta wani ɗaukan mace bini bini yaɓe yaɓe ka ɗebe ta a mota ka kai ta unguwa ka ɗebe ta ka kai ta asibiti ya ce ni mata ta wallahi ba taɓa shiga mota ta ba ya ce ai in tana da bukata wallahi sai dai a daidai sau ko hayes ko tasi ya ce wannan mata ka kuskure ka sake mata sai ta miƙe ƙafa abokanansa ba suna hawa motarsa amma matarsa ba za ta hau ba da yake diga ne shi bai san ni'ima ba haka ne mana to malam me amfanin motar da zaka mallaka ma ta kaba tawo ba ko ba haka bane ba kowace mata tana dan alfahari da dan murna mai gidanta ya dan kawo ta a mota tana dan jin daɗi kai ba za ka ji yadda ta matar daɗi ba wato lamarin bahaushe akan iyalinsa abun ba kyau dole sai mun gyara halin halinmu ɗabi'unmu ba su da kyau akan harkar matanmu to wannan matar da kake wa uwar wani ne uwar wani ne kuma na gaya muku wannan karatun ku ji da kyau da babban baki da wasali gobe ko yau in kun koma ku tambayi yan uwanku mata za su gaya muku wallahi namiji malam zai zo akan makalla mata za ta kwana tana fama da ciwo wallahi malam ga shiga ta wallahi baccin su zai hadda mun shari amma ina kuli imagine ina gaya maka idan mutum bai da lafiya aka kai shi asibiti ga shiga matarsa ka san matar ce mai jinyarsa ko ba ka bane matarsa ita ce farkon mai jinyarsa kuma ba yanda za a yi ta yadda ta kwana a gida tana kwance mai gidanta yana can yana fagan fagan a ganin asibiti ba za ta iya ba da kuka da kuka ba za ta iya ba dole su tsaya wurin shi yasa sun fi son mu akan yadda muke son su ko ku yadda ko ba ku yadda ba shine gaskiyar magana yawwa راى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف بها حول الكعبة sayyidina abdullahi bin umar ya ga wani mutum yana dawafi da tsohuwarsa ya goye ta a gadon baya yanda ake goyon yaro jariri Ta tsohuwa ne malam ya nanaka ta a gadon baya ya rike ta yana dawafi da ita malam gefen kaba Faƙala ya ibn umar atarani jazaituha sai ce ya kai dan umar kana ganin nayi sakayya wannan tsohuwa ba? abdullahi umar qala la wala bi talqatin wahida min talaqatiha wallahi na kuda daya daga cikin naƙudar da ta yi wallahi baka biya ta ba dan ka goya mahaifiyarka ka yi dawafi da ita ko ka yi sa'ayi da ita me kai walakin qad ahsanta sai dai ka kyautata wallahu yusibuka alal qalil kathiran dan karamin aikin nan da kai Allah zai baka lada mai tarin yawa haka Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin Al-Adab mufrad da Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'ab iman to ka gani Allah malam yanzu a cikin mu idan mutum baban shi ya tsufa a sunku yake tafiya da sanda juma'a ba zai iya kai shi ba a sati ya sacrifice yar motar sai ce bari dauki baba na kai shi juma'a wallahi bai kai shi ba ce alhaji ka hakura tun da ka tsufa ba mai kai ka yana fa kasuwa shi yana kasuwa yana can ya cire hularsa an kunna masa AC da fanka ubansa yana so ya je masallacin juma'a amma wallahi bai kai shi ba kuma ba zai ma turo wani yaron sai kai shi ba alhaji kai hakuri sallar juma'a ka dan dauki tsohonka a sunkuyen ka je kai shi juma'a sassafe ka sa shi a sahun gaba ka ajiye shi in an tashi ka zo ka ɗauke shi bara kai ba waye ne yake iya rike babansa ya raka shi ban ɗaki waye yake rike kaza da sauransu akwai uban da ya rashin lafiya kamar zai mutu Allah ya jarrabe shi ko ciwon kashi ne ko mene komai kashi a kwance fitsari a kwance wallahi malam ƴaƴan gaba ɗaya guje mai suka yi sai wani yaro guda ɗaya ya haƙura da abin da yake yi sauran suka ce gaskiya su makaranta wani ce gaskiya shi kasuwa zai tafi wani ce gaskiya shi yana zuwa wurin aiki shi kuma ɗayan ya haƙura da zuwa makarantar da yake ce zan bi ubana zan yi masa hidima haka ya ta wanke kashi yadda yake wanke kashin jariri haka in uban ne ya lafka kashin nan wallahi zai ne tsohon na, ya ɗauko toilet paper ya goge har ya daina jin warin kashin ya goge ya ɗauko ruwa ya kama shi ya rungume shi ya masa wanka matan gidan ma sun guji uba ka san malam ina gaya maka wani abu guda Allah ka rufa mana asiri wallahi malam ko kada Allah ya jarrabe ka da mummunan ciwo a gidanka in baka ci sa'a ba wallahi musamman baka da kuɗi zaka wulakanta kaga wannan iyalin da kake gani a gidanka wallahi idan ba wanda Allah ya tarfa garin sa nono yake da tsoron Allah da takawa ba wallahi kaurace maka za su baka da kuɗi baka da komai ce kada Allah mun gaji ya mutuwa eh a ah, malam yayan zamanin nan waye zai dai zo wanke maka fitsari waye zai zo ya dai wanke maka kashi akwai mutumin da ciwo yake famfas ake sa masa kamar yadda ake sa yara famfas komai sai an yi masa a kama abinci a kan wannan sai dan arziki bawan Allah dan arziki akwai wanda shi ma ya rashin lafiya larura irin wannan ta same shi ciwo ya same shi ya kumbura komai a kwance yake malam ciwo baya iya barin ya tashi ya'yan suka kaurace mai wallahi yaro ne guda ɗaya ke ina ganin yaron nan wata rana na je gaida mara lafiyan nan ya ɗauki mayafin da uban yake lulluɓa ya shiga ciki ya kifa kansa ya ɗauko toilet paper ya daga abin ɗin dubarar mai gidan ya kwaso ya kwaso ba hayan nan ya ɗauko ya ya sa a cikin leda ya ɗauko ruwa ya zuba ya wanke ya wanke irin leda ne ta asibiti bayan ya wanke ya mirgina uban ya cire leda ya je wanko ta ya dawo da ita haka kullum yaron nan yake amma ina so na gaya maka wani abu kaji ko yaron nan fa a gidan nan shine dan iskan gidan kwarai kuwa kafin rashin lafiyan uban baya kwana a gida ya tafi ya iskancinsa baya jin maganar kowa baya jin maganar uban amma abin mamaki masu da'an kuma lokacin da ciwon ya zo ya danna uban su kuma suka ja da ba shi kuma wannan dan iskan da ake ganin sa shi kuma shine yake zaune tare da uban asibiti ka duba malam wani jiwin waina ka san ya uban nan da kullun zagin yaron na yake sai da aka wayi gari yana cewa wani Allah maka albarka ni ban san mutumin kirki ba ne kai sai yanzu <laughs> Allah ya taimaki yaron nan uban ya mutu yana masa Allah sa masa albarka iskancin da ya yi wa uban uban ya yafe masa so kada Allah ya jarrabe ka da ciwo musamman baka samu 'ya'ya masu tarbiyya ba an yi da yawa mutanen da an gudu an basu asibiti wallahi a kai ka asibiti a gudu a barka wallahi a ce to ya ki warkewa su gudu su barka jira suke kawai su ji labarin ka mutu zo su dauki gawanka wallahi akwai su da yawa a asibitocin mun talauci mala Allah ya raba mu da talauci talauci ba kyau kai ta addu'a Allah baka lafiya ko mun ma da talauci ma dai da lafiyarka in wani ya maka ba daidai ba ka haɗa kayan ka kai gaba ba dai da gaske wani ai sun takura mai uban suka matsanta ya ce ba wani abu damuwa ya ce ni ba da wani abu dama inda ba ku damu da ni ba ba ku na zan haɗa fa gona in ƙara gaba ya ce zan tafi ni ba haihuwa nake ba ni ba komai ba abincin dai da zan ci dai ko da buge-buge zan nema sai in haɗa kayana in tafi in bar ku ai shi sa malam tun daga aure in ka kuskura ka je ka ɗauko mata banza yarinya mara tarbiyya ka shiga uku a ai ba komai in Allah ya sa dai ta shiga gida mu za ta gyaru in ba ta gyaru ba ta gyara ka wallahi wannan ustazan da kake gudu masu tsoron Allah da ta su za ka nema ka samu sauki wanda ta san Allah in ka je ka ɗauko wanda ba ta san Allah ba za ta gasa ka kaga masara wallahi sai ta fi ka jin daɗi akwai matan mazan da wallahi masara ta fi su samun sauki masarar gashi ta bakin titi ta maka rashin mutunci ta aifo maka 'ya'ya marasa mutunci kuma ta goyi bayansu akan rashin mutuncin kuma su haɗu su yaƙi ka ba ka bi farar fata ba wai kai wai mai kirkiri kake so wai wai abin wai kyakkyawa wai wai duk wata mace iri ɗaya ce wanda yake dai mai kyau din ma ana buƙatar ta amma dai saboda ina wannan karatun ba za ma ku yadda ku karba ba ko na yi ma ba yadda za ku yi ba a wani wurin dai za ku karba amma nan kam wani zai ce a'a a samu dai mai dan dama dama kuma da addini kun fahimce ni a riwayar abu huraira ya ce manzo Allah yana ce arba'atu nafarin hakun ala Allah Allah yudkhilahumul janna mutane guda hudu malam hakki ne akan Allah ba zai sa su aljanna ba Allah kiyaye mu wala yudhiqahum na'imaha kuma Allah bai zai dandana musu ni'imar ni'imar aljanna ba na daya mudminu khamrin mai kwankwadar giya dan diban ruwa giya suna nan wakilun riba mai jin riba mai cin riba riba aka la riba kaga wannan bankunan da kake mu'amala da su duk bankin da yake garin nan ba jaiz bank bane bankin riba ne mai cin riba kwarai kuwa duk bankunan nan akan riba suka ginu akan ta suke mu'amala da ita suke biyan albashi da ita suke duk abin da suke yi masu kai musu kuɗi kuma a zuba musu wannan kuɗin Allah ya ce allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-massi dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah riba Allah yace mai cin riba ya shirya yaƙi da Allah da manzon Allah ka shirya za ku yi fada da Allah za ku yi fada da manzon Allah kai ka isa amma ga bankin nan na musulunci ya zo yanzu garin nan ana ta ihu wallahi al-islam Allahu akbar al-islam amma sai ga mutum musulmi ne bai da account a Jaiz Bank gashi nan banki ne sirf halal kuma duk abin da ake yi na samun ci gaba da samun riba a sauran bankunan shi ma wannan bankin yana da shi amma laifinsa don na musulunci ne manya-manyan mutane wasu daga cikin ƙasar nan za ka ga alamar kamar na kirki ne amma ba su da akawunta shi wannan dai bankin yahudawa na manya-manyan arnan ƙasar nan su ne suke da hannun jari a ciki su muke zuwa muke tafka musu miliyoyin kuɗi suke cin riba suke juya kuɗin duk wanda ya saci kudinsa can yake kaiwa su kuma waɗannan na jaiz bank din suna nan kuma suna operating da duniya kuma akwai su amma za ga musulmi bai da account shi bai ma san ina jaiz bank din yake ko dan kishi ma dan kai musulmi ne ma wallahi sau da za ka je bankin sai ka tarar da arna arne ya shiga ya yadda ka san arne da son kuɗi Tunda dai bari a zaru kuɗinsa ba tun da dai ba za a ci kuɗinsa a matsayin ba ba to ya yi ya je buɗe a wurin in gaya muku wata magana in gaya muku kun san cewa wanda ya fi kowa mafi rinjayen hannun jari a wannan jaiz bank in bankin musulunci na najeriya wanda suka fi kowa inyamurai ne su suka fi kowa yawan kuɗi wannan inyamuran dai da kuke gani kuke zagin su nan su suka fi patronizing ɗin bankin su suka zuba biliyoyin kudinsu a ciki kudinsu shi yawa arne ya yadda amma musulmi bai yadda ba sai gadara zuwa umara da wani aikin hajji bini bini bini za a tafi umara za a tafi aikin hajji ya be ya be ya ɗebi iyalinsa ya ɗebi wannan aji ana ɗawa Allah ya Allah ya rabi ya ya kana ya dini wallahi in kana da'awa a ƙasar nan sai ka ji hawan jini kamar zai murkushe ka wallahi abin ciwo wallahi to mace riba da masu ba da kuɗin ruwa ya ba da bashin naira dubu biyar ya karɓi dubu bakwai kun sauna abu yanzu da ake yi matan aure ma suna yi yanzu a gidajensu sai mace ta je ta nemo kuɗi sai ta rinka raba bashi a makota ga dubu uku bayan wata ɗaya ki bada dubu hudu ga dubu biyar bayan wata ɗaya ki bada dubu bakwai wallahi matan aure a cikin gidaje suna yi very unfortunate to ba zai shiga aljanna ba me wannan wa akilu malil yatimi zulman bi ghairi haqqin da mai cin dukiyar maraya da zalunci ba tare da haƙƙi ba wal aqu liwalidayhi da mai saba wa iyayensa illa an yatubu sai dai in sun tuba ibn adi ya fadda wani hadisi a cikin al-kamil waɗannan gaba ɗaya aka kalla duk wanda ya shiga wannan rumfar ya shiga uku mu yi ƙoƙari mu gyara mu'amalar mu yi ƙoƙari mu kyautata masu aiki a conventional banks su yi ƙoƙari su nemi aiki a nemi aiki a canja aiki a koma bankin musulunci a yi wa musulunci aiki قال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات Aljanna tana كركشن diddigen iyaye. sai babanka ya daga in ya daga kafa sai kai sefin ka shiga tsohuwarka sai ta daga ka shiga idan iyayenka ba su daga maka ba ba su buɗa maka ba ba za ka shiga aljanna ba wannan magana tana nuna dole ne ku bi su afwan wancan hadisi imam al-hakim ne da imam al-bayhaqi ya rawaito shi wannan ne imam wato ibnu adi ya fadda shi a cikin al-kamil وجاء رجل الى ابي الدرداء فقال يا ابا الدرداء اني تزوجت امراه وان امي تامرني بطلاقها wani mutum ya zo wajen abu dardai ya ce ya abu dardai na yi aure na auri wata mata amma mahaifiyata ta ce sai na sake ta faƙala abu dardai sami ito rasulallah ya ƙulu Alwalidu, أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه يا سلام ترمزي ne ya ruwaito wannan hadisin da ibn da Imam Muhammad a cikin Al-Musnadi wani ne ya aure ya zo gurin Abu Darda ya kawo karan mahaifiyarsa yayi aure bai ci sa'a ba ina jin akwai matsala tsakanin mahaifiyar da kuma matar ko akwai wata illa ko akwai wani technical fault <laughs> uwar ba ta yadda da auren ba ta ce ka sake ta sai ya ce ya bu dardai ina son matata matata matata ina kaunarta kuma uwata ta ce sai na sake ta abu dardai ya ce to ni dai na ji manzon Allah yana cewa kaga uba kamar iyaye su ne wasuɗa su ne za su zamanto maka wato mediators su ne wanda za su wuce maka gaba su ne 'yan tsakiya da za su yi maka hanya ka samu gidan aljanna in ka ga dama ka tozartar da wannan kofar idan ka ga dama kuma ka tsare wannan kofar in ka tozartar da bin iyayenka ka tozartar da kofar da za ka samu aljanna idan kuma ka kiyaye kuma ka samu hanyar shiga aljanna kula da wannan to amma ana abinda malamai suke faɗa idan aka duba duba na basira aka ga cewa uwar ce mai gaskiya to wannan shine lallai sai ya zamanto dan dole ya biyayya idan kuma aka lura cewa uwar ce ba ta da gaskiya akwai ra'ayi da son zuciya ba dokar Allah bane a hannunta ra'ayi ne ko ma watakila kannanta suka zuga ta ko kuma kishiyar matar ce ta zuga ta kama kafa da uwarka ko kuma kannanka da ba sa son matarka da ka aura sai su haɗa baki da mahaifiyarka sai ce hajiya yanzu kika bar wani aure yarinya nan tana nan tana cin mutuncinsa duk arzikinsa ita take cinya mu muna wahala hajiya ki sa ya sake shi ya sake ta ana samun wannan sai ga tsabar ra'ayi ne ba ra'ayinta bane ƴaƴanta suka zuga ta to anan kuma idan an fahimta sai a lallaba su abu hankali a jawo hankalin su gane cewa haka din ba daidai bane ba kala sallallahu alaihi wasallam ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن addu'o'i guda uku ababen karba ne ko shakka babu da'awatul mazlumi addu'ar wanda duk aka zalanta kana ji na tsautsayi yasa da adaidaita sahun ka kaje ka murƙushe wani ko ka buge wani a mashin ko ka ture wani ka yaga mai babbar riga ko ka bi ta kan wani sai ce Allah ya isa kaga abin da zai same ka wallahi wannan addu'a Allah yana karba ko da mota ka zo kai gafara banza kai wu ka goge shi kai kai kai kai gaba sai ce Allah ya isa da'watul mazlumi duk wanda aka cuce shi ya ce Allah ya isa Allah ya ce wallahi la'ansurannahu walau ba'da hin wallahi sai na taimake shi koda ku bayan wani lokaci shi yasa malam kakka yadda ka cuci wani ya maka Allah isa Allah ya isa fa garanti ce kwarai da gaske wani lakcara yana cewa ya aka yi ya aka yi ya cuci wani ɗalibi ya zo ya bibici kayan ainihin script ɗinsa an yi masa maki na kuskure shine level coordinator ya ke saurari gabar Allah ka bani gurban za ka gabar Allah ni aiki ya mun yawa kaza kaza kaza kaza ya aka yi malam sai bayan watanni yana duba takaddu yana duba sai ya ga maganar yaran nan sai gashi yaran nan zalunta su aka yi ga makin da ya ci ga abin da aka sa masa an jefa masa kare ba ya ce wallahi malam sai na ji wato kamar ban da lafiya bai yana da tsoron Allah lakcarar ana magana ne akan kowa ya faɗi irin violence da ya taɓa yi wa ɗan uwansa violating hakkin wani da ka taɓa yi ya ce wallahi malam haka na shiga jami'an nan ta neman ɗaliban nan Allah ya taimake na same shi na ce don Allah ka yi min afuwa lokaci kaza da kaza da kaza dinnan da ka zo kai ne mai gaskiya na zalunce ka yi hakuri. to kaga wannan Allah ya taimake shi ya bashi in ɗalibin ya ce ya yadda ya hakuri, to in kuma ya ce wallahi ban yafe ba wallahi sai Allah ya bai mai sa to yanzu malam ka duba yadda ake rayuwa malam ta Allah ya isa shugabannin musu shugabancin muna musu Allah ya isa ba su kudin musu cinye a ce su yi mana aiki su ƙi su aiki su kwashe kudin al'umma su ta ƙirƙiro abubuwa na zalunci sata kowa ya zama ɓarawo sai wanda Allah ya kubutar rayuwa akan Allah ya isa kawai wahala zalunci cuta ha'inci talauci ba aikin yi ba za a iya shiga jami'a ba ga ginin jami'ar amma ba ta shigowa ga fili da za a gina jami'ar amma ba za a gina ba asibitoci ba magani ga fili da za a ga daji a garin nan da za a zo a gina manya-manyan asibitoci ga ɗalibai masu kwakwale da za a iya ɗaukan nauyin su je su karatu su koyo likitancin nan a zo a zuba su asibitoci su ta aiki ana biyan su ba ra'ayi ba 'ya'yansu su suke tura su je su karatu a waje 'ya'yansu suke wa hanya su fita su je su yi karatu kuma da rashin mutunci su yi karatun kuma a tura su kasashen waje su je su yi karatu su je su yi aiki a can 'ya'yan talakawa kuma suna nan sun shiga uku duk wani wuri mai maiko a ƙasar nan sun ware kawai gado ne daga wannan yana fita zai sa wannan kujera yau in ni gwamna ne kokari nake idan zan sauka in sa wanda zai goyi bayana in ni ciyaman nema nake in nemo wanda zai goyi bayana haka al'amura suke mutane ana ta wahala ana cikin talauci duk wanda ka bashi hakkin wani sai ya cuce shi Allah ya saka ta zama ruwan dare to ina tabbatar muku ku rayuwa akan Allah ya saba albarka a ciki shi yasa nake gaya muku ga ta nan halin da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah kai iya kokarin ka kaka cuci wani kai iya kokarin karka cuci wani wa da'awatu almusafiri addu'ar matafi Allah yana karban addu'ar matafi duk wanda ya yi tafiya malam ya amfani da dama ya roki Allah in zaka tafiya daga nan zuwa gwarzo ka yi addu'a daga nan zuwa Kaduna a hanya ka ce ya Allah kaza dan addu'ar matafi a ba karba ci kuma wani ya yi tafiya ka ce kai mun addu'a a hanya dan Allah yana karban addu'ar matafi amma malam in ba wanda ya je makaranta ba wa yake sanin cewa akwai dama in mutum ya yi tafiya ya yi addu'a wa da'awatul walidi ala waladihi da addu'ar da uba yayi wa ɗansa mummunar addu'a wannan ala mummunan addu'a li waladihi addu'a ta alkhairi to kai kokari ka samu addu'ar babanka kai kokari ka samu addu'ar mahaifiyarka قال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم أي في البر والإكرام والصلة والإحسان إنك كنور mahaifiyar. koyar mahaifiya kamar matsayin uwa ce ita ma ka bita idan ba ka da mahaifiya kanwarta ka yi mata da'a kamar yadda kake uwar ka mahaifiya da'a wajen biyayya da girmamawa da sada zumunci da kyautatawa wani wa habib ibn munabbahin qala inna allaha ta'ala awsa ila musa salawatullahi wa salamuhu alayhi ya musa wakkil walidayka fa innahu man wakkara walidayhi مدت أو مددت في عمره أو مددت في عمره ووهبت له ولدا يوقره ووهبت له ولدا يوقره ومن أكى والديه قصرت في عمره ووهبت له ولدا يعقه حديث الأصبهاني يفتر شيء الترغيب وهب ابن منبه يا الله يا الله يا الله يا وصية وأنبي موسى da kansa ya Musa ka girmama iyayenka Allah ya ce lalle duk wanda ya girmama iyayensa za a ƙara masa nisan kwana bin iyaye yakan sa mutum ya samu nisan kwana sannan kuma bin iyaye yakan sa wuhibat lahu waladan yuwaqqiruhu sai kuma shi ma a bashi dan da zai girmama shi wa man aqqa walidayhi husrat fi umrihi wanda yake saba wa iyayensa za a takaita masa a rayuwarsa wa wuhibat lahu waladan ya'uquhu kuma za a bashi dan da yake zai saba masa tunda baka bi babanka ba insha Allah ta'ala a azurta ka da dan da zai ainihin saba maka wa qala abubakar ibn abi maryam qara'atu fi at anna man yadribu abahu yuqtal na karanta a cikin at-taura duk wanda ya daki babansa a kashe shi hukuncin attaura kenan amma nan ana dukan su sosai warai kuwa kashi ake ba su warai kuwa musulmin ƙasar nan akwai masu dukan iyayensu وقال وهب قرأت في sakka wali da hu an الرجم duk wanda ya mari ubansa mari shine sak duk wanda ya mari babansa to ya kamata a je a jefe shi kamar yadda ake jefen mazinaci ba kwanan nan ba mamari ba kwanan nan kun ji an daɗa kawo wani yaro ya kashe ubansa da uwarsa da ƙannansa mata ko yayansa guda uku ba ko ba ka bane duk an sa a a whatsapp mun gani an sa a facebook duk an gani musulmi ne kuma me yasa ya ce wai ba sa son sa ne ai malam duk wanda ibar ɗansa baya zuwa wajen addini kuma bai ɗora shi akan hanyar addini ba to ka shirya wata ran ka gan shi da wuka a kanka ware kuwa ba sai ya je masallaci ne an masa wazi zai san girman uba da uwa ba wannan rayuwar bakin titin a nan ne zai gane kana daraja wanda zamani yanzu ya canja ya'ya bula suke sa a fuskarsu akan iyayensu ka tura shi masallaci ka tura shi majalisi ya je wajen karatu ka ki ka ce wai izala ne karatu wai izala ne da yake ba gidaje ne kai baka da fahimta neman ilimin shine abin amma ai ka tura shi yana zuwa arna suna masa lakci ai ba yana zuwa na karatun boko ba arni nawa yake zuwa karantar da shi shi ba matsala yi saboda ana neman na kashewa ko ba ka bane ba duk wanda bai sa ɗansa ya yi addini ba ya saurari rashin mutuncin da ɗansa zai masa amma in ya yi addini yana tsoron Allah ya je ya ji wa'azi to wannan wa'azin zai zama masa radi'i abinda zai danne shi ya hana shi ya ci mutuncin ubansa da iyayensa dan a cikin wa'azi ne ake sanin darajar iyaye da kimar iyaye da mutuncin iyaye wannan shine sirrin abin ku kulla alaka tsakanin 'ya'yanku da masallatai ku kulla alaka tsakanin 'ya'yanku da makarantu na addini amma yanzu a iyayen da akwai iyayen da mutum da ya ga ɗansa yana zuwa gurin karatu yana zuwa gurin ajiyar ce kaga kai ni fa wannan addinin ƙarshen zamanin wani abin wani tsanani wani dan gemu gemu na munafurci ba zan yadda ka je ka aske shi ƙwarai kuwa wani yaro matashi masha Allah mala yana ganiya yana jin sunna mala yana su yana harka salami lafiya Allah gane da shi Allah ya taimake shi ya dan ta dan gemun nan dan kadan ya fito haka yace ina jin dadin gemun nan mala wallahi malam sa wata ran ya aka yi ya je gaishe shi ce kai gemu to ka je kwashe shi ka je ka haske shi wallahi sai na tsine maka albarka an baka kwashe shi yace baba me zafi akan sunna me sunna me sunna gemu in ji uban ka je ka aske shi yaron dai bai aske gemu ba in ya zo gaishe sai ya ki amsa laifin yaron me yasa ya tsaye da gemu kullum kaga jahilci jahilci da ƙarshe dai wani sababi ya raba yaron da uban ya koma wani wuri yana dan aika ma dan abu in ya aika masa kuma to ma da Allah an gode Allah saka da alheri ba ku amma in yi zo magana gemu kuma ya <laughs> yake shi wata ran za a yi wani biki yaron aka ce to sai kai maza ka zo kuma ka taho da ka kuma a hanya ka aske gemun ka kafin ka karu so garin nan yaron ya zo ya same ce to malam ga aure ya tashi na yar uwata kanwata kuma zan ba da gudunmuwa kaza kaza amma mahaifina ya ce kada in yadda in tako mu da gemun nan yace baya so ya gani da gemun ce yanzu malam haka zan je gemu nan jin shiga gurin mai aski ya kwashe na ce karka aski warai kuwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yawa Allah ne yace annabi ne yace a tsaye da gemu quful liha ku cika gemuwar ku shawarif ku danda tsaye gashin baki khaliful majus ku saba majusawa kai mai uzuri mahaifin naka bai fahimta bane wasu ne makota suke yanzu alaji kana da gemu ɗanka yana da gemu alaji yanzu yaron nan ka duba izalan ma me yajin yake yi in dai kaga yaro da gemu nan to yana da zafin ra'ayi haka suke faɗa ya ce wallahi sai aski na ce abinda za a yi ka haɗa musu gudunmuwarsu ka aika musu in ba ka zo ba yi magana ka ce wallahi baba ina da uzuri ne me uzuri ce wallahi gemu nan ne ya hana ni zuwa <laughs> wallahi da gaske wallahi da gaske a nan gurin waye bi Allah ya bi da manzan Allah ya bi yana sa ka je ka aske gemun sai ka mutu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin wani babban malami a Saudiya mai fatwa babban malami na duniya ne ciwon kansa ya same shi aka kai shi ɗaya daga cikin ƙasashe za a yi masa aiki sai aka ce kafin a yi aikin nan za a yi masa aski a cire gemunsa a yi waye a yi waye ya ce la yace la tahliqu lihiyati kakku aske mun gemu ce wallahi na alqa Allah illa bi lihiyati wallahi ba zan gamu da Allah ba sai da gemu na wallahi wannan gemu da ni da shi da abin ne a kabari na wallahi la alqa Allah illa bi lihiyati ya she kai hakuri kai hakuri magani ne kai hakuri ce la yace ma mamaki ana mun maganin na mutu ce abin ne ni ba da gemun je gaban Allah ba gemu wallahi la alqa Allah illa bi lihiyati wallahi ba zan gamu da Allah ba sai da gemuna haka kuma ya mutu fa mata bi lihiyatihi ya mutu da gemunsa da sunnarsa yau kai ta karawa sai na gama wannan abu ban ba kuna tare da ni awwa Allah ya ba mu ikon cikawa da imani wa qala sallallahu alaihi wasallam bari mu danyi yi tukin tsaye ko yawa wa qala sallallahu alaihi wasallam al khalatu bi manzilati al ummi mun karanta wannan ko Um, وقال أبو بكر ابن أبي مريم قرأت في التوراة أن من يضرب أباه يقتل منكرا تونا وعن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات الخمس يا من ذا الله يا كذا إني صلوا لنا غدا بيار وصمت رمضان يا أزم رمضان قبات وأديت زكاة مالي كما نباد زكاة دوكياتا وحججت البيت كما نأيت حج لكن الله إن استطعت إليه سبيلا in na samu iko fa ma zali yake tattare da ni manzo Allah yake cewa man fa'ala zalika kana ma'an nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin duk wanda yayi wannan yana tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi illa an ya uqqa walidayhi kash sai dai kawai in ya saba iyansa to baya tare da Allah baya tare da annabawa baya tare da siddiqai baya tare da salihan bayi Imamul asfahani ya fi da shi a cikin targhib وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله العاق والديه الله يا العاق والديه الله يا تيني ومي سابا وإيانسا وجاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي أقواما في النار معلقين في جزوء من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء قال الذين يشتمون آباءهم وأمهاتهم في الدنيا لا إله إلا الله manzon Allah ya ce Allah ya nuna mun a daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da ni na ga wasu mutane a cikin wutar jahannama suna rarrataye a jikin wasu kututturai a wutar jahannama kututture kututture a jahannama na gansu an rarrataye su sai na ce ya jibrilu su waye waɗannan jibrilu ya ce waɗannan su ne masu zagin iyayensu maza da iyayensu mata a duniya ɗan wuta ne mai zagin iyayensa ɗan wuta ne mai zagin iyayensa ɗan wuta ne wa ruya anna man shatama walidaihi ينزل عليه في قبره جمرا من adadi kulli كل قطر ينزل من السماء إلى الأرض أرويته duk wanda ya zagi ubansa ko ya zagi uwarsa ko dukansa biyu za a rinka saukan masa da gaushin wuta a cikin kabarinsa iya gwargwadon kamar yadda kaga ruwan sama yana sauka ruwa ويروى أنه إذا دفن آخ a أصره القبر حتى تختلف فيه allahu. duk an ruwaito cewa in an binne mai saba wa iyayensa a ƙabari. ƙasa za ta matse shi shine asar ta tatse shi ta matse shi wallahi sai haƙarƙarinsa rips ɗinsa sai sun saba da junansu wa shaddun nasi azaban yawmal qiyama talata waɗanda suka fi kowa tsananin azaba ran tashi alkiyama mutane uku ne al-mushriku mushriki wazani da mazinaci wal'aquli walidaihi da mai saba wa iyayensa wannan ne manya manya wanda zai wa azaba a kiyama wa qala bishr ma min rajulin yaqrubu min ummihi haythu yasma'u kalamaha babu wani mutum da zai matsi mahaifiyarsa dabda inda za ta yi magana ya ji illa kana afdala min alladhi yadribu bi sayfihi fi sabilillah face wallahi sai ya fi wanda ya dauki takobi ya je jihadi saboda Allah ka zama kana kusa da mahaifiyarka kana taimakonta kana kusa da mahaifiyarka kana agaza mata kana kusa da mahaifiyarka kana taimaka mata kana yalwata mata tana jin ka kana jin ta kana shawara da ita kana zuwa gaishe ta kana hira da ita wallahi ya fi wanda zai ɗauki takwabi ya je ya jihadi saboda Allah wan nazaru ilaiha afdalu min kulli shay ganin mahaifiya kuma yafi komai ka sa ido ma ka ganta ga mahaifiyarka ce ka ganta waɗannan bayan Allah malam ba za ka san muhimmancin ba sai ranar da ka rabu da su wallahi tallahi malam yanzu wanda bayi da iyaye malam shi ya san me yake ji malam kofan aljanna kenan iyaye ka yi musu hidima ka taimake su ka kyautata musu maka Allah ya maka albarka din akwai daɗi kwarai da gaske to wannan a gurguje za mu karanta shi wa'azi ne mai wa'azi yake yi ayyuhal mudi'u li akadil huquqi المعتاض من بر الوالدين العقوق الناس لما يجب عليه الغافل أما بين يديه بر الوالدين عليك دين وأنت تتعاطاه بإتباع الشين تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك حملتك في بطنها تسعة أشهر كأنها تسعة حجج وكابدت وكابت عند الوجه آه، وكابدت عند الوضع ما يذيب المحجة وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك وسنا وغسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذاء وسيرت لك حجرها مهدا وأنالتك إحسانا ورفدا فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والنهيب وبذلت مالها للطبيب ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها هذا ما ya يا كي ميتوزر mai tozartar da mafi girman haƙi ana wa'azi ne ga mai ya kai wanda kake sabawa iyayenka ka zama aki ya kai wanda ka manta abin da ya wajaba a gare ka ka gafala akan abin da yake gare gaba gare ka ka sani birrul walidaina alayka dinun bin iyaye addini ne a gare ka amma ina ka ki ka bi iyayenka kana bin ra'ayinka da son zuciya kana aikata abin kunya ka saba wa iyayenka kana neman aljanna wai a nufinka alhalin aljannan tana ƙarƙashin kafar mahaifiyarka mahaifiyarka ta ɗauke ka a cikin cikinta wata hudu amma wallahi ka annaha a hijaj kai ka ce shekara tara ne wata tara ta ɗauke ka amma kai ka ce shekara tara ne wahala oba kaga wannan abun malam ka bar min shi ka ce akaram kallahi kai ta rike shi daga nan zuwa goma dare sai na gaji na ajiye shi ko aljihuna yake in je gida sai na cire shi na ajiye shi a wani wuri amma ka tuna mahaifiyarka wata tara ta ɗauke ka ga ka watakila kai da aka zo ɗauko ka wajen kilo nawa ma aka haife ka lukuti kaya guda wani wallah kamar ɗan taure ake haifo shi a ka to ɗan banza sai tsiya kuma kamar shekara tara take ji ta sha wahala lokacin haihuwarka ta shayar da kai nono daga nonanta ta tashi ta hana kanta bacci saboda kai ta wanke maka kashi da hannunta na dama ta fifita ka akan ranta ta fifita ka akan abincinta ta mayar maka da hijira ha mahadan cinyarta shimfiɗarka ta yi maka ihsani ta kyautata maka idan ciwo ya same ka ko wani abu na raɗaɗi sai ta bayyana baƙin cikinta ba iyaka za ta tsawaita nuna damuwarta da baƙin ciki duk dukiyarta za ta iya bawa likita don ka samu lafiya da za a bata zabi tsakanin rayuwarka da mutuwar ta ita wallahi da sai ta so gwanda kai din ka rayu ita ta mutu kuma za ta faɗa bi ala sautiha hada wa kam wa kam amalta bi su'il khuluqi mirara fada'at laka bit بالتوفيق sirran wa jihara فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك فشبعت وهي جائعة فشبعت وهي جائعة ورويت وهي قانعة وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإيسان وقابلت أياديها بالنسيان وصعب لديك أمرها وهو يسير وطال عليك عمرها وهو قصير وهجرتها ومالها سواك نصير هذا wa maulaka qad nahaka an at-ta'affufi wa atabaka fi haqqiha bi'itabin latifin ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد من رب العالمين يناديك بلسان التوبيخ والتهديد ذلك ما قدمت يداك وأن الله ليس بذلام للأبيد يتي هذا wannan kenan sau nawa ne ka yi wa iyayenka mu'amala da mugun hali bisu ilkuluki miraran da yawa mahaifiyarka ta yi addu'a Allah ya baka dacewa a sirrance a ɓoye amma yayin da ka girma take da buƙatar taimakonka da services naka kai kuma sai ka mai da ita ita ce tafi kowa wulakantuwa a duniya ka ci ka ƙoshi ka batta a wace. nawa nawa ne gidajenmu da buhunan shinkafa da katan katan na taliya da sutura da kayan jin daɗi amma wallahi gidan iyayenmu babu abinci nawa nawa ne yake nan a birni yana cikin ni'ima da wadata ubansa yana can ƙauye zai mutu da yunwa nawa nawa ne yana nan ya je babban unguwa ya gina katon gida ya bar mahaifansa a cikin gari suna cikin bakar wahala rigar mahaifinsa in ka ganta wallahi ba za ka yi sha'awa ba ka tuna wahalar da suka yi a kanka amma yanzu ka samu wadata ka manta da su ka ci ka ƙoshi ka bar tsohuwarka a yunwa ka sha ruwa ka ƙoshi ka batta cikin ƙishirwa ka gabatar da matarka ka gabatar da 'ya'yanka a kan mahaifiyarka wajen kyautatawa jiya dinnan wani babban mutum miloniya ne ya zo yake game ce malam wallahi tallahi mata ta ba ta kyauta iya rashin mutunci ya ce wallahi kullum sai na bata dubu ɗaya makaranta kawai wannan banda kuɗin cefa ne ta ci ta ƙoshi ta ɗabi abinci tafi da shi kuma ni zan kai ta dawo da ita makaranta kuma da dubu ɗaya ya ce amma wallahi malam ina da mahaifiyata a ƙauye naira ɗari biyu ma bana bata kullum ne mana tsaya ka duba kuɗin da kake kashe matar kana kashe uwarka mu yi wa kanmu adalci hidimar da muke wa iyalanmu ba mu yi wa matan wato iyayen wannan shine reality daga nan ma za mu gane barewar mu sai wanda Allah ya zaba shine nan mai wa'azin yake cewa ka ci ka goshi ka batta da yunwa ka gina gida mai tsada ka bar suna kwama da mafici da sauro kullum da inji kake kwana kana cikin AC amma babanka yana kwana da mafici babbar rigarsa baya shiga gida sai bayan biyu yana kofar gida sauran kwatar kofar gidan ku tana cizon sa kai kuma kana kwance cikin AC da kai da 'ya'yanka da matarka me amfanin dukiyar da ka samu Kyautata da mahaifiyarka ta yi maka kamanta lamarin mahaifiyarka wa sa'uba alaika ladaika amruha ya wahala duk in dai umarni ne na mahaifiyarka mai wahala ne a gare ka kuma alhali abu ne mai sauki kana ganin rayuwar ta ya maka tsawo kana cewa tsohon nan ta mutuwa muna ta fama da ita alhali rayuwar ta gajere ne duk wanda yake da tsohuwa ko tsoho yana wahala sai ce to ga sunan dai muna ta hakuri da su malam ya iyaye abin to muna ta hakuri da su dan renin hankali har za ka ce kana haƙuri da su kai ba a yi haƙuri da kai ba ya kamata mutum ya faɗi wannan ka san al'ada ba is very simple ma mu faɗa ya iyaye ya dattawa wala muna ta haƙuri da su wai ma'ana suna rashin mutunci kenan ana haƙuri da su suna matsanta ana haƙuri da su kai ka manta aka haƙurin da suka yi da kai da wanda kake da su wanne fi ya ce ka ƙaurace wa mahaifiyarka kuma ba ta da wani wanda zai taimake ta in ba kai ma haza wannan kenan wa'azi kuma ubangijinka ya hana ka kai musu ka ce da su kash ko ka musu tsawa kuma Allah ya maka eh, gargadi ya ja maka kunne da lafazi mai taushi amma ka sani wallahi za a yi maka ukuba a nan duniya a baka 'ya'yan da za su maka rashin kirki su saba maka a lahira kuma ba kai ba ubangijin talikai kuma Allah zai kira ka da harshe na tozartawa da wulakantawa zalika bima qaddamat yadaka wannan abin da kai shine abin da hannunka ya aikata kuma Allah laysa bizallamin lil abid ya kawo a waka ya ce mahaifiyarka tana da hakkin a kanka mai yawa inda ka sani abu mai yawa a gare ka ladai ha yasirun abu ne mai kaɗan a wajenta dare nawa fa kam lailatin batat bi thaqlika tashtaki tana kuka tana jin ciwo saboda nauyin cikinka laha min jiwaha annatun wa zafiru tana ta kuka tana ta ƙara tana ta numfashi wa fil wat'i law tadri alaiha mashaqqatun fa min ghassasin minha al fuadu yatiru idan ta zo haifuwarka da ka sani akwai wahala zuciyarta kamar za ta fashe malam duk matar da za ta haifi na cikin wahala wa kam gassalat ankal adha bi yaminiha wa ma hijruha illa ladayka sariru sau nawa take wanke kashi da hannun damanta wallahi wani lokacin da dama suke wanke kashin saboda taimake ka cinyarta ya zama gadonka ta wanke kashi da hannun dama Allah ba da haƙuri ai maza suna haƙuri aka ramu Allah duk mutum ya mace mai jego sai haƙuri da ta ɗauko yaron na yana da kashi kar ma ka kalle ta dan in ka ga abin da take ba za ka iya cin abincin ta ba tab ai suna harka a wannan wurin ƙwarai kuwa musamman Allah ya jarabe ka da mace ƙazama wallahi malam wata haka za ta ɗebi hannunta ga kashin yaron sai ta fara goga kashin ma kafin ta zuba ruwa haka za ta watsa far far far far ba za ta sa sabulu ta wanke shi ba daga nan kuma gumi ya kama far sai cikin miyarka <laughs> Allah wallahi zo nawa aka yi ai malam mata Allah saka musu alheri suna kokari <laughs> وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير tana neman fansanka saboda ciwonka wallahi uwa sai ta bada ranta dan ka tsira kana ta shan ruwa mai daɗi nono mai daɗi daga ƙirjinta wa kan marratin ja'at wa aqad ka qutaha hananan wa ishfaqan wa anta saghiru sau nawa ta ji yunwa ta baka abincinta musamman yaran nan da suka fara suka fara tashi masu shegencin nan wallahi sai ta hakura da abin da za ta ci ta bawa yaron ya ce koshi kawai ita shi kenan ta ji yunwa kai ta baka saboda hanana da tausayi da jin kai an kana yaro wa ahin lidhi aqlin wa yatba'u hawa hasara bala'i ya tabbata ga wanda yake bin son zuciya mai hankali yana bin san zuciya wa ayin li a'mal qalbi wa huwa basiru hasara da tabewa da azaba ta tabbata ga wanda yake yake da makanta zuciya gashi ido yana gani faduna kafara faduna kafa faduna kafarga fi amimi du'aiha fa anta lima tad'u ilayhi faqiru lallai kai kwadayin gamammiyar addu'ar mahaifiyarka kuma lallai kai mabukaci ne dangane da abin da take suwa take maka abu na ƙarshe da za mu tsaya a kansa wannan hikaya ce tana buƙatar riwaya ingantacciya amma dai za mu faɗe ta a gurguje kamar yadda imamu zahabin ya kawo ya zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani yaro da ana ce da shi alƙama yana da yawan himma ƙwarai fi ta'atillahi fi salati wa sawmi wa sadaqati ga yawan sallah ga azumi ga sadaka ya yi rashin lafiya rashin lafiyan sai ya tsanani fa arsalat imra'atuhu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa ta aika wa manzo Allah cewa alkama ba shi da lafiya cewa mijina ba da lafiya yana cikin hali zai mutu ta ce faratu an uallimaka ya rasulullahi bi hali na so sanar da kai halinsa fa arsal nabi sallallahu alaihi ammaran wa suhaiban wa bilalan annabi aika ammaru da suhaib da bilal wa qala umdu ilayhi wa laqinuhu shahada ku je ku maza ku bashi kalmar shahada fa madaw ilayhi wa dakhalu alayhi fa wajahduhu fi nazi suka je suka same shi yana nan ransa ya kusa fita shi shine fi nazi suka zo suke talakana masa la ilaha illallah la ilaha illallah ka fada wa lisanuhu la yantiqu biha harshen baya iya fadan la ilaha illallah fa arsalu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhbirunahu annahu la yantiqu lisanuhu bi shahada suka aika manzo Allah cewa wannan bawa Allah fa harshen sa ya ki karban shahada manzo Allah yake cewa hal min abawaihi ahadun hayyun shin cikin iyayensa akwai wanda yake raye kila ya rasulullahi ummun kabiratu sinni na'am akwai mahaifiyarsa tsohuwa fa arsala ilayha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala lil rasul manzo Allah ya aika mata yace dan aikin kullaha in qadirti alal masiri ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan zaki zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki zo wa illa fa farri fa qarri fi fil manzili hatta ya ciki in ba za ki yi ba ki zauna tunda kin tsoho manzon Allah zai zo qala fa jaa ilayha rasul fa akhbaraha bi qawli rasul sallallahu alaihi wasallam sai dan aike ya zo ya bata labarin abinda manzon Allah ya faɗa fa qala nafsi li nafsihi fida ana fa qalat zai zama fa ku gyara shi fa qalat ne sai ta ce ni dai na bada raina dan ne fansar annabi ana haƙu bi itiyani ni ya kamata in je fa tawakka'at shine dalilin fa qalat sai tana dogaro da sanda ta tsufa wa qamat ala asan ta dogara akan sanda wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallamat farad alaihi salam ta zo gurin manzo Allah ta mai sallama ya jiya mata sallama wa qala laha ya ummu alqama usdiqini ya ke mahaifiyar alqama ki ga mun gaskiya wa in kadabti ja alwahyu min Allah ta'ala in kin yi mun ƙarya wayi zai zo daga Allah kaifa kana halu waladiki alqama yaya halin danki wajen biyayya da yake miki shi alqama ta ce ya manzan Allah wannan yaro alƙama kasirun salati kasirun sami kasirun sadakaci akwai yawan sallah akwai yawan azumi akwai yawan sadaka manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce fama haluki to yaya halinki da shi ga sallah ga azumi ga sadaka yana miki biyayya ya ce ya manzan Allah ana alaihi sakhita ni fushi nake da shi in ji uwar annabi ya ce walima dan me ta ce ya rasulullahi yusiru alayhi zawjatahu yasini yana fifita matarsa a kaina ya fifita matarsa ni kuma ya saba annabi ya ce to in sakita ummu alqamata hajaba lisanu alqama min ash-shahada an shahada in dai mahaifiyar alqama ta yi fushi da shi to fa lallai harshensa ba zai iya kalmar shahada ba sai ce ya bilalu in talib wajma hataban kasiran ya bilal je ka hada mun itatuwa masu tarin yawa zan kona wannan alkama annabi ya barazana bari ya kone shi ma yanzu sai ta ce ya rasulullah bari ku ji uwa wa ma tasna'u me zaka yi da itace kuma annabi ya ce uhadiquhu bin nari bayna yadayki mana zan danna masa wuta in kone shi a gaban ki tas to qala ya rasulullah waladi la yahtamilu qalbi dana ne gaskiya zuciyata ba za ta iya ɗauka ba an tahriqahu bin nari bayna yadayya a gabana ka kone shi ya ce ya umu alƙama azabullahi ashaddu wa abqa ya ke mama alƙama ki sani azabar Allah ita tafi tsanani kuma ita ce mai dawwama fa in sarraki an yakfira Allahu lahu fardi anhu in kina so Allah ya yafe masa to ki yarda da shi fa wallazi nafsi bi yadihi la yantafi'u bi salati wa la bi siyami wa la bi sadaqati ma dumti alaihi sakhita na rantse miki da wanda raina yake hannunsa sallarsa da azumin sa da sadakarsa ba za su yi masa amfani ba matukar kina fushi da shi ta ce ya manzan Allah inni ashhadullah ushhidullah ta'ala ina shaidawa Allah da mala'ikun Allah da ma wanda ya halarci wannan wuri cikin musulmai an ne qad raditu an waladi alqama to na yadda da dana alqama na yafe masa manzo Allah yake cewa in taliq ya bilal ilaihi ya bilal tafi ka je ka ganshi wanzur hal yastati wa yaqulu la ilaha illa Allah am la ka je ka gani shi yanzu zai iya faɗin la ilaha illa Allah ko ko a'a wala alla ummu alqama ta takallamat bima laysa fi qalbiha haya'an minni watakila mama alkama ta yi magana akan abin da ba shi ke cikin zuciyarta ba saboda tana jin kunyata kamar zaka je ka gani shin Allah ya karbi abin da ta faɗa fantalaka fa sami alkama min dakhil dari ya a bilal ya je sai ya jiyo shi daga cikin gida yana cewa la ilaha illallah kafin ya mutu la ilaha illallah kafin ya mutu fa dakhala bilalun fa qala ya haula'i yace ya ku waɗannan inna saqata ummu alqama hajaba lisanahu an shahada fushin da ummu alqama ta yi wa yaron nan shi yasa bai iya shahada ba wa inna ridaha atlaqa lisanahu yardar da ta yi masa kuma shi ya saki harshen sa thumma mata alqama min yawmi a ranar ya mutu fa nadarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi ghaslihi annabi ya zo wurin ya ce a wanke shi wa kafanahu ya masa likafani thumma salla alaihi wa hadara dafnahu ya masa sallah ya halarci binne shi sun makama ala shafiri kabrihi wa kala ya tsaya a bakin sa yake cewa ya ma'asharar muhajiri na wal ya ku taron mutanen maka da madina duk wanda ya fifita matarsa ala ummihi akan mahaifiyarsa فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين tsinuwar Allah ta tabbata gare shi fifita mata akan mahaifiya da mala'ikun Allah da mutane gaba ɗaya la yaqbalu Allahu sarfan wala adala Allah ba zai karbi nafilarsa ko farilla ba kwata kwata illa an ya tuba Allah sai ya tuba zuwa ga Allah azza wa jalla wa yusini ilaiha ya kyautata wa mahaifiyarsa wa yatlubu ridaha ya nemi yardarta faridallahi fi ridaha yardar Allah yana cikin yardar mahaifiya wa saqatillahi fi saqatiha fushin Allah kuma yana nan cikin fushin mahaifiya Imam al-Baihaqi ya fadda wannan hadisin a cikin Shu'abul Iman um, amma wannan hadisi yana buƙatar isnadi yana buƙatar inganci kuma malamai sun ce ba ingantacce ba ne ba sai dai ma'anarsa tana da kyau akan bin iyaye wajibi ne malam ya ce fa nas'alullah an yuwaffiqana li ridahu muna roƙon Allah ya datar da mu da yardarsa wa an yujannibana saqatahu ya nisantar da mu fushin sa wa innahu jawadun karimur raufur rahim lalle Allah mai kyauta ne mai karamci kuma mai jin kai ne tabaraka wa ta'ala wannan shine karshen wannan kabira ta takwas kenan cikin wato kaba'ir zunubi wanda insha Allah ta'ala wata mai zuwa za mu tashi akan alkabiratu tasi'a wato hajrul aqarib kaurace wa dangi da na kusa insha Allah ta'ala watan gaba kenan abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma shi Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kuma babu tambayoyi insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya yafe mana daman dai daga nan sai azumi insha Allah so sai bayan sallah insha Allah ta'ala za a ji sanarwa kamar yadda aka saba a wurare da dama muna fatan Allah ya ba mu ikon yin azumi lafiya ya ba mu ikon kammalawa lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh